الرجيم كان إلى يوم الدين وبعد أو أن الدرين نادي وما أدرن قوم شابك ويزوح رمضان جراد ويجد دارين ودود أربعين دبقوي وندي داتي دا درن شدا دوزا مارس آذار ميلادي أدوك إذي شدن شدا اللهم لو فكين سركي تنين إيقون سلام من نرسا يا بام دامر حقوا أول نمبر التي نام ولا تفسير الله alƙur'ani da girma cikin wannan wata na ramadan da yawa albarka wannan masallaci namu a usman bin fodiyo muna roƙon allah ubangiji mu malaukakin sarki da muke mu da wani jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai yawatar da shi da dace da littafin sa alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzon sa muhammadu bin mustafa sallallahu alaihi wa sallam yau karatunmu zai tashi daga aya ta 68 cikin wannan sura kuma cikin kistar annabi ibrahim alaihissalam da jama'a Allah ya ce tsalo har da ku. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم Ban gushe ba muna cikin kistar annabi Ibrahim a.s. Sun yana ɗan taurayi, sun yana garin kusa ko uru ko babila a can kudancin Iraq. Bayan ya ƙure jama'arsa, sarakuna da talakawa duk ya ƙure su da kuma sai aka koma nuna ƙarfi yanzu dai za a nuna masa ƙarfi domin a gama da shi saboda haka suka tona rami mai zurfi suka cika wannan rami da wuta sannan suka jefa shi cikin wannan wutan a nan Allah madaukin sarki yana gaya mana wannan guri bayan ya gama kure su ƙalu sai suka ce har zai ku ƙubar da ya kamata kura wannan saurayi shi ne ƙona shi da wuta ba a kace shi ba kawai haka lokaci guda da takobi har ma ya samu hutu da sauri a tona rami a sa wuta a cika ramin da wuta sannan kuma sai a tura shi a abin nan a jefa shi kone ta alihatakum sai makawa gumakan ku an tsokane su an cutar da su an sassare su an gudu tsore su saboda ku daukan magumakan ku fansa wansuru alihatakum ai bi tarihi ku ɗaukan ma gumakan ku fansa ta hanyar ƙona shi in kuntum ba fa'ilina ai idan har kun zamanto masu yin wani abu domin taimakon gumakanku kuma a matsayinku na masu bautan waɗannan gumaka ai dole ne a ce ku kasance masu yin wani abu saboda haka in kun dai kun zamanto fa'ili na nasarata masu aiki domin taimakonta da shi kenan ga abin da za ku yi ما لن يجي فجمعوا له الهضب الكثير فجمعوا له الهضب الكثير فكتون رامي فكتارا واتعتاتوا أقوف الكريم يوا وأبرم النار فكهورا وتا في جميعه تكندك وانا رامي وأوثقوا إبراهيم فكتتوري النبي إبراهيم وجعلوه ثقة سنجاشي في المنجنين تكما جوجوا waramauhu suka jefa shi cikin nari cikin wuta to Allah shi ne mai iko da komi da kowa cikin abin da Allah ke iko da su akwai wuta abin da yake wa wuta abin da za ta yi kenan ya ce ta yi sanyi take cikin sakon za ta yi sanyi ya ce dai sanyi sanyi da ba mai cutarwa ba haka abin zai kasance ya ce ta mutu ne kawai ta zaman to babu ita ma babu labarin ta ba wutan ba ne sai dai kawai cikin nan a samu wata shimfiɗa da sauran za abin da zai faru ke saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ce kulla sai muka ce ya na rukunin saudan wuri wa salaman yara وأرادوا به Allah ya ce, "Kulma sai kuka ce, ya naru, ya ke wuta, ku ne kasance bardan sanyi wa salaman da an umarci wuta da abubuwa guda biyu. da zaman to da zaman to kuma abin lafiya har yanzu da an ce sanyin kawai sai ta yi sanyin ba ta cutar da shi ya yi yawa ko wani abu kamar da muke gani na wurin sanyin na ake wani lokaci dole sai ana kashe su ko kuma ana rage su ba haka ba ana iya cutuwa wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba wuta umarni biyu كوني بردا وكوني سلاما على إبراهيم إذا من توحي النبي إبراهيم سنك إذا من تو امنتي شيء النبي إبراهيم إذا من تو فني إذا من تو امنتي شيء النبي إبراهيم أي سبب هذا فلم تحرك منه غير وفاقه da aka jefa shi wutar bata kona komai na Ibrahim ba sai igiyoyi ko wayoyi da aka ɗaure shi da su kawai so ta ƙona amma jikinsa lafiya komi da lafiya babu matsala wa zahabar hararatuha zafinta ya ɓace babu shi babu labarin. wa baƙiyar iba'atuha amma kuma hankinta yana ne Sai ana ganin hankinta ana ganin komai amma babu zafi sai abinci malam yace wa bi qawlihi da faɗar Allah madaukakin sarki da yace salaman ɗin nan ai kuma ke zamanto salaman salam aminci wato annabi Ibrahim da wannan ne annabi Ibrahim salima min al-maut bi bardiya ya kubuta daga mutuwa saboda dalilin sanyin da ai amma da Allah ya ce ta zamanto sanyi sannan aminci sanyin sai zamanto bai cutar da ita ba sai kashe ta wannan abin da ya faru kenan Allah ya ce wa aradu kai kaida wa huwa tahrik sun yi nufin kaidi wa annabi Ibrahim kaidin kuwa shi ne su kona shi da wuta Su kona shi yana ji yana gani yana konuwa har lahira amma Allah ya ce fa ja'alnahumul aktharin sai muka sanya su ne mabiya ashabi sai mu muhajiri cikin nufin ta saboda haka yanzu gari ya yi zafi wa annabi ibrahim a riga an ja layi ya je isar musu da sako ko mutanen kusa ko mutanen ur ko mutanen babila ko mutanen shira babansa sauran jama'a ya isar da wannan sako daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yin hijira ya yi hijira ya bar iraq ya koma falastin ya bi ta sham ya koma falastin Allah ya ce wani je na sai mu na ونجيناه الله يجزي مكبوتا لشي ولوطا لكم لوط ابن أخيه هاران shi lutsu ɗin nan ɗan ɗan uwansa ne mai suna haran saboda haka shi ya yi imani shi ya sa wasu annabawa bayan sun musulunta ne Allah ke ba su annabi kamar annabi Lut yana daga cikin waɗanda suka tuba daga bautan abin da bai dace ba suka yi imani da annabi ibrahim alaihissala kuma aka ba su annabci da manzanci sannan kuma aka aiko su zuwa ga mutanen mutafikat mutanen jordan ko kudancin jordan mutanen sadoro shi yasa nan Allah ya ce muka kubutar da shi da Lut wa kana lahu ma aqul thalithun ismuhu kura. kuma suna da wani dan uwa na uku har yanzu mai suna Nakura inji shehin min da iraq daga Iraq min baladi Kusa daga garin Kusa ko kasar Kusa ko kasar Ur ko kasar Babylon wa ma'ahu lot kuma tare da shi har yanzu akwai lot wa sara bintu amni ibrahim da kuma sara wacce take matar da kenan wacce take yar babban annabi ibrahim haka hadisi sahihi ya inganta wanda yake yana rubuce a bible ah, tsohon alkawari cewa ita tsara ƙanwarsa ce umarsa ɗaya wace da raba amma abin da ya inganta hadisi sahihi sahihul bukhari da sa, ita tsara ɗar baffansa ne ba wai ba ɗaya suke ba ta me sunan babban babban shine huwa haram haram akbar babban nasa akwai haram karami akwai haram babba to haram babba din ne wa amanat da ibrahim ita sara ta kasance ta imani da annabi ibrahim saboda haka da umarnin Allah suka bar mutane saboda kamar da muka ce a riga an ja layi ko dai a kashe su ko kuma dai a samar musu da mafita mafitar Allah madaukakin sarki ce to yanzu bar bar Iraq ko ma Falastin ta eh, na muka kubutar da su da Lut ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin zuwa kasan nan da muka mata albarka domin jama'ar duniya a bi kasar anhar zuwa ƙasar nan da muka sanya mata albarka muka ba ta ƙorin ma da yawa ita ce ƙasar sha idan aka ce sha a littattafai a tsoffin littattafai ana nufin ƙasashe biyar a yanzu siriya wata ita ce mai kason zaki ita ce babba a girma cikin abin da ake masa sunan sham kuma a cikin ta ne babban birnin sham din damash wannan birni mai yawan tarihi da kuma halab sai kuma ƙasa sai abin nan eh, labanan sai jordan jordan ɓangarunta da yawa duka suna cikin sham ne kuma dai dukkan ma bangarori sai kuma abin da sai falastin sai kuma abin da ake kira haramtacciyar ƙasa isra'ila wayannan ƙasashe guda biyar dukkan su sunan su ne sunan su sha ana kiran su ƙasa mai albarka da dama aka ba da albarkatun ƙasa tana da koguna tana da wurare da sosai. kasar ta ɗan hari wal ashjar an mata albarka da yawan koguna da kuma yawan itatuwa nazar ibrahim bi falastin shi annabi ibrahim ya sauka ya yada zango ko ya rike mazauni a falastin a garin da ake kira khalil har yanzu yana birnin khalil turawa suna kiransa ko Eh, isra'ilawa suna kiransa abin nan eh, menene eh, hebrew sannan walut bil mu'tafika shi kuma lut ya zauna a motaki ba wata wajen mutane a jordan ko kudancin jordan da tarihi don kan gaɓan abin da ake kira mataccen teku a jordan akwai wani ɗan ƙaramin da ake kiran mataccen teku let's see let's see ana kiran mataccen teku saboda babu mai abu mai rai da ya isa yana cikin saboda tsananin gishiri teku ne mai tsananin gishiri saboda tsananin gishiri ba dama kifi ya rayu ko da ruwan ne kawai haka saboda haka teku ne mai kaman tafi kuma kamar da muka ce ruwan ruwan gishiri ne kuma wannan wuri a duk duniya shi wannan red sea a din nan ko wannan wuri na jordan din nan shi ne ya fi zama ƙasa shi ya fi gangare duk duniya na ta mala ya ce wa bai na huma yau mun tsakanin inda annabi lut ya sauka ya je zauna can sadum mutafika can kudancin jordan da kuma inda annabi ibrahim ya rike wurin zaman sa birnin khalil tafiyar rana guda ne <coughs> irin tafiyan da an hau jaki ko an hau alfadari ko an hau rakumi za a yi tafiyan rana guda ba da nesa su Allah maɗaukin sarki ta wa hafna lahu Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan annabi ibrahim alayhi salam ya yi hijira zuwa falastin kuma an dauki lokaci mai tsawo Allah ya ce wa habna lahu sai muka masa kyauta wane ne shi wanda aka masa kyautan ai ibrahim muka yi wa annabi ibrahim muka yi wa ibrahim kyauta makana sa'ala walada malam yace shi annabi ibrahim ya kasance yana ta roƙon Allah madaukakin sarki ta ba shi haihuwa ya girma da shi da matansa tsara ko da sauran matansa a zo su matan nan da tsara amma dai bai haihuwa ya kai shekaru sama da tamanin sannan ya Ismail ya kai wajen casa'in ko kuma wajen kusan ɗari sannan ya haifi Ishaq وكان سأل ولدا يا كسنتي يارو إده يارو إلا لا شيء هيك كما ذكر في الصفات كما رد الله مرأة في ذلكي أمرا في سورة الصفات استرسى في سورة الصفات وقال نعم. لهم لا يرد إلى ربي فيحدي نعم ربي هب لي من أقوالي لا وأتوانا مريني Na'am, wannan wuri ɗin da ta ce to tun da dai yanzu mun riga mun ja layi Allah ya mutum da na hijira. To saboda haka kuma zai roƙi Allah ya ce to ya Allah ka mini kyautan ka kyautan wani ɗa cikin salihai. Wato ka bani ɗa salihai ko ka bani haihuwa ko ya salihai. Allah ya ce wa habna lahu ishaqa sai muka masa kyautar ishaqa wa yaquba nafilatan muka masa kyautar yaquba ma a matsayin tsari ya roƙi ya roki da sannan kuma muka muka masa muka bashi dan muka bashi kuma kyautar dan da jika har yau sai yasa Allah ya ce muka bashi ishaqa muka ba shi yaƙuba a matsayin ƙari na filatan a matsayin ƙari ai ziyaratan alal mas'ul a matsayin ƙari kan abin da ya roƙa muka ba shi muka ƙara masa aw huwa waladul walad wato muka ba shi ya ishaq sannan muka ba shi ya ƙuba dika ɗan ɗa wa kullum أي هو ولده وولده دكان شيء هذا كان سيقوم دكان تجعلنا صالحين من سنة نجر بري وتاني شركة أنبياء النباوة نعم وجعلناه وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا نعم. وأوحينا الخيرات sannan waje Allahu da kakan annabi Ibrahim da ɗan annabi Ishaq da jikan annabi Yaqub dukan mun sanya su a immatan wasu irin shugabanni sanannu kuma da za a ci gaba da girmama su wato da ganin kirkiyansu har kiyama ta tashi mun sanya su a immatan ana karanta a immatan din nan bi taqiqil hamzatayn ana karanta ana karanta lafazin ko kalmar ta tabbatar da hamzozin nan guda biyu a i a immatan sannan wa qul ya bi ibdani saniyati ya'an har yanzu ana karanta ana karanta hamzocin nan biyu da musanya hamza ta biyun ta zaman toya a yin matan game da da alaran ya karanta ma ai muka sanya su shugabanni yukta da bihin fil khairi waɗanda ake koyi da su cikin aikata alheri ya haduna annasa suna shiryar da mutane bi amrina bisa umarninmu ila dinina ma na zuwa ga addini sannan wa auhaina ilaihim fil khairati mun mutu wahayi mun musu wahayin aikata ayyukan alheri wa iqamat salati kuma mun musu wahayin tsaye da sallah wa ita'az zakati mun musu wahayin ba da zakka ai an tuf'ala wato mun musu wahayin sallah ko alkhairi da sallah da zakka duka a aikata su wato kamu a tsaye da su wato ta a ba da su wato tuf'ala a yi aikin alheri shi ne khaira tuqam a tsayar wato a tsaye da sallah tuta a bayar wato a bayar da zakka ay minhum wa min atba'ihim haka duka wato ya zamanto wato an musu wayin su aikata aikin alheri da su da mabiyan an musu wahayin su bai da sallah ba su kaɗe ba da su da mabiyan an musu wahayin su ba da zakka ba su kaɗe ba da su da mabiyan su muminai ta malam ya ce wa hasfu hayi tsama takfiru me yasa ana aka ce wa iqamat salati ba a ce wa iqamatas salati ba to lafazin halal ne a larabci ka ce abin nan iqamus salati wato tsaye da sallah ko ka ce iqamatus salati tsaye da sallah in ka ce iqamus salati ka sauƙaƙe wa kanka kuma larabci ta maka kai ka sauƙaƙe ka shafi taɗi amma kun ka ce iqamatus salati kana iya cewa iqamus salati yayi kamar yadda malai mana bayani ana wa hasfu ha'il ha'il iqamati ma'ana wato tawul marbuda ce gen bidha ana taktibun an yi haka ne saboda sauƙaƙewa sannan dukansu wa kano sun kasance lana abidin masu bauta gare mu ba ga wasu mu ba a nan in kun lura za cewa akwai takdimul jari wal majrur ko takdimul jari alal majrur wato an gabatar da mai sanya wasali ƙasa akan wanda aka sanya masa wasali ƙasa an fara ambaton mai sanya abinda zai biyo shi a masa wasali ƙasa akan abinda zai biyo an gane ko sai aka ce mamakon a ce wa kano abidina lana sai aka ce wa kano lana lana da na din na kun san jar ne da majrur ko waya muhammad kamar ka ce li muhammadin li inna lamul abin nan lamul jami muhammadin majrurun bi lam haka lana lamul inna lamul jari ne na inna wanda yake bamiri ne na muqat muqal muqatib al mutakallim shine majrurun to sai aka gabatar da shi kafin a kawo abidin ba a ce wa kano abidin na lana ba sai aka ce wa kano abirin abidin a nuna cewa akwai hatsari. dukkan su din nan sun kasance ba sa bauta wa kowa komin girmansa komin kankanta sosai Allah ko saboda haka wannan ma'ana ta fi ƙarfi inda da a ce da a ce wa kano abirin na lana ta yi na lana wa abidina li ghayrina naw'an ma wanda aka ce lana kanu lana abidin to wannan nuna kenan ba ta bauta wa wani komin girman wani namu komin kankantar ba sa daukan ibadar mu su ba da ita ga wani shine ma'ana taqdimul jar wal majrur an gabatar da jar wa majrur jar la na majrur an gabatar da shi akan abin nan maf'ulun abin abin nan akan wannan kabar din kabar eh, na na kabar kana ai haka ne lil hasl ai lana la ghayrina ai sun kasance suna mu suke bauta ko ba wani mu ba nan da suna daga ka ta malam yace fa ibrahimu shi annabi Ibrahim alaihi salam akhrajahu qaumuhu minhum fabaddala lahu Allah ahlan wa zurriyatan tayyibatan wato shi annabi Ibrahimu akhrajahu qaumuhu minhum mutanensa sun tilasta masa barin kosa ko barin ur ko barin babil sun tilasta masa ya fita suka kore shi to da suka kore shi mai ya faru da shi ya mutu ne ko ya talauce ƙarshe hmm. ma bunƙasa ya yi Allah ya bashi shi dukiya da yawa siyasa da ya ba ko kawai shi kenan zai biyo da wani dan maraƙi mai mai da iyayenka a ba shi na yana da dukiya da kuma annabta ashe Allah ya nana shi uban annabawa yawwa akhrajahu qaumuhu minhu mutanen sa sun fidda shi daga kasar su ko daga garin su sai fa baddala Allahu lahu alamin zuriya Allah ya bashi musanyar haka ya bashi iyalai jama'a mabiya sa'annan ya bashi zuriya annabawa da sauransu muhim dai ya zamanto ya mai zaman kansa ya zamanto jagora ya zamanto shugaban al'ummar duniya saboda haka babu hasara kenan aka ba shi zuriya ta kyakkyawa ko zuriya abin nan mai zuriyar kirki mai albarka sannan fa shuhu. sannan sun nemi su mai da shi shi kadai su mai da shi saniyar ware wa anasahu Allah Allah kuma sai ba shi jama'ar za su iya je masa kewa mai da shi saniyar ware suka kore shi daga danginsa sai fita ya bar musu kasar wakana tabi'an datan a ƙasar su ko a garin su ko sa ko uwar ko babil shi mai bi ne ko wani sarki da ke sama da shi da wane ne menene menene asbaha madbu'an muktadan bihi bayan sun kore shi da ya koma sabon wurin zaman sa ya zama to kuma shi ne shugaba Shi shine ke bi saboda haka annabi Ibrahim ba wata hasara da ya samu sai albarka kan albarka da wannan abin da ya same shi na korar da نعم على رمضان masa na ma'anar ma من القبلة التي كانت تعمل نعم إنهم كانوا قوم سوء shi kuma annabi Lot, Lot لوط da tare da shi annabi ibrahim ya hijira daga ƙasar iraq shi kuma loda bayan ya yi imani da annabi ibrahim a daina hukuma sai ma sai muka ba shi hukunci muka sanar da shi hukunci a yi fasilan bayan kusur muka sanar da shi hikima muka sanar da muka ba shi ilmi wato yadda zai rarrabe tsakanin wasu abin nan mutane masu ja'in jayayya a fainar kuso wa ilmar muka ba shi ilmi a fiskar muka ba shi sani sosai fahimta muka ba shi fiku sannan wa najjayna hu min alqaryati allati kuma sai muka kubutar da shi daga alqaryan nan allati kanat da ta kasance ta ai ta ta'amalu aluha al'amal al-khaba'ith alqaryan nan da jama'ar ta suka kasance suna aikata munanan ayyuka kaban ayyuka kabaman ayyuka ina luwat na daga luwat maza su sadu da mata ta ba abin sannan warren bil bunduk da wasannin banza mara amfani a ɗauki abin nan eh, ɗan taɓo da ake duddun kulawa a sa ko a farshe ko a sa wani abu mai kama da roba ko wani abu mai sifar bindiga wanda shi ake kira albunduk da tsohon larabci taɓa ta ɓata lokaci wurin wasa da wannan suna ta jifan juna da shi wanda asalinsa ba da wani amfani ba da ƙarfi da za a iya farauta da shi kuma yana iya ji wa mutane ciwo da mutanen lut daga cikin wasannin banza da suke yi akwai wannan wasa da ake kira a rami bunduk haka nan da kuma abin la'ibu bil tsur da kuma wasanni da da tsuntsaye haka su kama su kwasai da wasanni da su bata lokaci su ba don su kama su yanka su ci ba sai dai su yi ta wasanni su bata musu lokaci su hana su yin wani abin kirki kamar da in kaga mutum haka wani saurayi a abin nan kullum kiwon kanari da sauransu ai kaga ba ba serious ba ne ba serious da saurayi ba ne <laughs> ni ba sani ba ana yin abin har yanzu ne da dai zamanin mu zan akwai abin ya yi sauki to ai kaga ba wani abin kirki ba ne haka eh. to kuma har yanzu yana nan daga cikin irin abubuwa da suke na rashin mutunci mai da tusa a cikin jama'a haka a yi tusa a yi ta dariya cewa ya yi tusa a yi ta dariya duka suna daga cikin wannan irin wannan sakaci shi ne ma da ya ce abin nan wazura ikin majalis da kuma tusa tusa mai kara a cikin a cikin wurin zama wa zai yi zalika da wani wannan min amalin shari'a daga ayyuka mara kima ayyuka na banza na na zaune gari banza Duka irin wa'annan abubuwa suke yi kamar a suratul ankabut Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan da yace wa ludan da suka da kawai na kun zama da وإنكم a wannan aya an yi ishara da wannan wasannin banza na darajin mutunci in kamar da alaƙar mai karanta mana yanzu Allah madaukakin sarki ce wa lutan isqala da kaumi haka nan mun aiko annabi lut kuma a ambace shi a ambata a lokacin da ya ce wa jama'arsa kuma ta al alfahisha ko kuna zai kewa alfasha aiki na kazanta mara kyau wanda kafin zuwan ku a duniyar nan ba a san wannan ba ku ne dai ku ka samar da irin wannan alfasha kafin ku babu wannan ma kun biha min ahadin min al'alamin babu ɗaya daga cikin talibai ɗan adam da yake wannan wanda ya riga ya haba a innakum latatuna rijala yanzu ku za ku rika zaikewa maza ƴan uwanku domin biyan ku. sannan wata ɗauna sabil cikin abubuwa da kuke yi akwai ma fashe da makami kuna fashe da makami ni duk dai rashin mutunci sannan wata tuna fi na dikun munkar sannan kuma a wuraren zaman ku majalisun ku kuna munkari kamar ku riki abin nan yawan tusa tusa a cewa ne yayi tusa mai karfi yi dariya aika abu dai ba daɗi ba mutunci su hmm? ana musu wajen su daina irin irin waɗannan abubuwa amma dai kaga me suka ce fa ma gana ba ma gana jawaba kawai mai an ƙalutina tina ya zabillahi kunta min as su ba shi wani amsa suka ce to ai ba ka ce in ba mu in ba mu bi ka ba za ka Allah zai turo mana da azaba wanda ai kuka zai turo mana azaba to aka kawo mana azaba kawo mana azaba idan kana da gaskiya idan magana da kake cewa kai manzo din nan ne gaskiya ne kawo mana azaba to goma karatun mu ko aha to ta gaji su tashi su karbi taimakon marayu mu ma za mu ba da dubu hamsin kuma sai a tashi a karba yau akwai neman taimako domin marayu bayar bayar da ƙarfi Allah kuma zai ba da sakayya Allah ya ce innahum kanu qauma sauyi su sun kasance mutane ne mutane ne mutanen banza yawa a hausa ce sun kasance mutanen banza mutane ne mutanen banza shi sauyin din nan masdar ne na sa'a mala yace ana cewa sa'ahu wato ya munana masa wannan akasin na ɗibu sarrahu kamar a ce ya faranta masa rai wata sun kasance kauma sau'in mutane mutanen banza ne fasiki na fasikai to ne Allah ya ce faɗi a suna ba su kan Na'am, Allah mana madaukakin sarki ya ce abin nan, <coughs> fa'ad kan nahu fi rahmatina. sai muka sanya shi shi annabi Lut alaihi salam fi na cikin jin kanmu cikin rahamar mu bi an anjaynahu min qaumihi wato muka kubutar da shi daga jama'a wato daga abin taban annabi Lut alaihi salam babban shi aiko shi ne zuwa ga wasu ƙananan garuruwa gari mafi girma cikin wannan garuruwan garuruwan garuruwan da duk abin nan gamayyar suna kiransu mu'tatika sadum shi ne babban gari amma kuma akwai sauran garuruwa da suke wai sadum ɗin akwai kamar amura akwai aduma akwai sabim akwai abin nan sogar da sauransu da akwai duka wa'annan ƙauyuka an aiko annabi nuhu zuwa ga mutane kuma da aka tashi halakawa duka halakar da su duk kife su aka yi da Sadum ɗin da sauran duka wa'annan yan wa'annan garuruwa da suke kewaye da Sadum. To shi annabi Nuhu in ji eh, annabi Lut Allah madaukin sarki ya ce sai suka kubutar da shi daga sharrin jama'ar innahu min as-salihin lalle shi annabi Lut alaihi salam ya kasance daga cikin salihai ay ibadillahi allazina ya kasance daga cikin bayin Allah waɗanda ya da'una nasa ila millati tauhid suke kiran mutane zuwa ga addinin tauhidi wal ittizani kuma suke kiran mutane zuwa ga daidaita bil umuri cikin al'amura ala muktaba hukumin lahiriya kamar yadda wato hukuncin Allah ya nuna wato ayi a cikin wa'in a cikin aikace aikacen wannan ita ce ƙarshen kissa ta nawa ta uku ma da yace wal qissatu rabi'a kissa ta hudu hiya qawluhu ta'ala ita ce faɗan Allah sun sarki da ya yace Na'am. Allah ya ce wasu kurnuhan ka ambaci labarin Nuhu ma, ka ambata wa duniya labarin Nuhu. ai abin nan shi da na wadin nan ursula an aiko shi shi ma an aiko shi wa huwa ibnu arba'in sana an aiko annabi nuhu yana dan shekara arba'in da haihuwa aka aiko shi wa makata fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة haka Allah yake aiko annabi nuhu ya zama cikin mutane sai na musu wa'azi shekara duhu hamsin ne kawai ba ya sa nan malam ya ce a haifo shi na ɗan shekara arba'in sannan ya zauna cikin jama'arsa yana musu wa'azi na shekara dubu ɗaya ba hamsin da ɗari ɗari tara da hamsin wa aisha ba da tsofani sittina sana kuma bayan tsofani ya rayu har na shekara sittin fatakunu muddatu umrihi alfan wa hamsin sana duka duka rayuwarsa shekara dubu ɗaya ne da hamsin Allah mutanen da sun ji daɗi shekara dubu da hamsin hmm. ta ai min at-tahbir ibtila'uhu bit-tadbir wa ulil umr fil ibadati yana dai daga cikin irin yadda ana madaukakin sarki ya jarrabe shi annabi Nuhu ya jarrabe shi da tsawon zama cikin jama'a shekara dubu a shekara dubu ba hamsin kuma a shekara dubu ba hamsin din nan duk ya shi ake yi ba ba daɗi ke ji duk ba'azin da yake ba wani wanda ya kula shi sai zagi da cin mutu. yan mutanen da suka yi imani da shi ba su wuce da ba wani kawai an ce wata kira za su kai tamanin to ai kaga ne zai ba wasu yawa ba ne yawa ne da su kuma ko matar sama ba ta yi imani da shi akwai cikin yayan sama wanda bai imani da shi ana kiransa sai sunan sa da ramu ana kiransa kan am kisa da sazo cikin abin ka ambaci annabi nuhu iznada wato ka ambata lokacin da ya addu'a ya yi kira wannan badal ne min nuhu jumlar isnada din nan badal ne na nuhan ai waskur nuhan waskur ibnada na ai da arabban lokut ka ka ambaci nuhu a lokacin da ya roƙi ubangijinsa ala qaumihi lokacin da ya roƙi ubangijinsa ko ya mummunan ko mugunyar addu'a akan jama'ar ya ce Allah ya halakar da

وإني كلما دعوتهم yi da'awa ya yi da'awa yanzu sai ya koma wurin ubangiji ya ubangiji ne da auta tsawon mai daga da wani hama wala mai zubin du'ayya illa firara ya ubangiji na kamar yadda ka sani lallai ni na kira mutane na na musu wa'azi lailan wani haran cikin dare da cikin yini walam na'am wala mai zai fahimta wa amma wa'azin da nake musu babu abin da yake kara musu ma sai kara guje ne da kara cutar da wa inni kullama da'awtuhum ni tun lokacin da na kira su da tafsira lahu domin su zo su bi addinin da ka aiko ni da shi da gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su toshe kunnuwansu ɗauki yatsun su sanya cikin kunnuwa ya alu a sadi an fi a zanihim wa zakshau ziyabahu wasar kuma su lullube kawunan su da duk su lullube abin nan abin nan fiskokin su ko kawunan su da abin nan da tufafin sai menene wasar sa'annan kuma su ci gaba da wannan togewa kan saba maka da bautan gumaka da sauransu asarru wastakbaru istikbara ci gaba da togewa sannan kuma su nuna girman kai ko su nuna girman kai matuƙar girman kai me yace a gaba menene to me a gaba ba karanta shi da ke ba shi baka yi saka ba ne ma ya dan kwanta ne yawwa to yanzu ne muka dawo hanya ثم إني أعلنت wa وأسررت لهم إسرارا قلت استغفروا ربكم har zuwa ƙarshe. to ƙarshe dai kuma ƙarshen sura yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyawa ya ubangiji na a wannan ƙasa a wannan duniya kada ka bar wani mai motsi har ka bar wani mai rai duk ka kashe ya Allah duk ka halaka shekaru dubu ina kiran na gaya musu duk gaskiyar da ka aiko ni da shi amma sai ƙara tobiya su kan kafirci ya ubangiji na kada ka bar wani wanda zai riƙe wurin zama da ran a bayan ƙasar لا tazar على الأرض من الكافرين al دليلي إنك dalili innaka in tazarhu idan ka bar su yubillu ibadaka wala yajidu illa fajiran ba wani abin da za su yi ba za su yi wani amfani ko ba face ma da bayin da za ke haihu ba ba za su haifi kowa ba face sai fajiri kafuri domin su ƴaƴan su da suke haifa suka suna tilasta musu bi addinin su tsora su akan eh, abin wala yajidu illa fajiran kaffar to amma iyayensa sun yi imani saboda haka ya ƙara nema musu addu'a da kuma sauran ƴan mu'minai kaɗan da suka yi imani da shi sai rabbi zikr li wa wa ladayya liman dakhala baiti ya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid zalimina illa ma taba amma su waɗannan azzalumin kan kada ka ƙara musu komai sai halaka ka gama da su gabaɗayan su ai nuhu yana da uzuri da wannan addu'a yayi shekara dubu fa ana ta aiki ɗaya ana ta ba da gaskiya ana ta nuna wa mutane gaskiya amma kuma sun yi bi hai abu zai bai ba da bai daɗi ba ina muke a rama wasu jama'a ne ko eh, lokaci yi? a to ina ga in Allah kai mu gobe sai mu tashi daga kissar daga al-qissatu rabi'a yi. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب